أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون ينزكو kuna je wa maza da sha'awa koma bayan mata ba kwa nufin kame kai ko samun ɗa sai dai kawai biyan buƙatar sha'awa irin ta dabba kai amma dai ku mutane ne waɗanda suka jahilci abin da ya wajaba a kansu na imani da tsarki da nisantar sabo